ka duba da beauty of islam in sallan magaruba before a yi magaruba an zuwa aji abinci ku ci ala gama magaruba ku ba a zuwa aji dabino ne ci ne kowa dai na fama dai samu ladan wallahi kai allah wallahi ka samu mutu madina ba ki mutum ba ka expect irin abin da kake gani allah karba Allah karba ko ina dai an gama ba da ci abinci na an kare a yi karatu an gama karatu ba ko ina ne nisan shi ma ba ka gaji yawo ka ce da aka riki video ka gwada da jama'a Allah kawo kowa wanga gida Allah ka samu dace sa mu da shi da sanyi That is the beauty of Islam. Kake gani masu addu'a na addu'a, masu cin abinci na cin abinci. Masu fita su je su yi da manzo Allah sallama na nan ga wani kuma na nan kamar yana alwala ba alwala yake yi ba ruwan zanzam ne yake shafawa da jikin shi yana neman lafiya. Ga masu kuma shan ruwan zanzam can. ga sunan masu nan sannan kuma akwai masu karatu can mu ma za mu je mu zama mu yi karatu insha Allah Allah karba muna Allah ya samu dace